Sashen Hausa na murya Amurka ke magana a kan mitoci 25,31,49. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da fm noma da dalol fm da tashar mu ta voa afrik a kan mita 200.5 zangon fm a birnin yamai a kasar ghana kuma za a iya jin mu ta alfa radio kumasi sannan za a iya kama mu yanar gizo a koda yaushe a kan voahouse.com ko sashen house.com. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkamu da warhaka. Maryam Dauda ce daga nan birnin Washington DC tare da Madina Dahira mai shanu da sauran abokan aiki muka sake da muku da wani sabon shirin a daidai wannan lokacin. Yau Laraba 27 ga watan Nuwamba na shekarar 2019. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa dabban mutane sun kauracewa gidajensu a yankunan ƙaramar hukumar Shiroro da ke jihar Neja sakamakon wani harin 'yan bindiga a cikin 'yan kwanakin nan. Muna kuma tafa da hirar da murya Amurka ta yi da Alhaji Ikira Aliyu Bebes wanda ya mai da martani akan matakin da gwamnatin jihar Zamfara ta ɗauka na soke dokar biyan tsofaffin gwamnoni wasu makudan kuɗaɗe. akan wannan batun yau muke son mu ji daga gare ku me za ku ce akan irin maƙudan kuɗaɗen da ake ba tsofaffin gwamnoni da kuma mataimakansu da ma 'yan majalisa bayan sun kammala wa'adin mulkinsu lambar da za ku kira ku bayyana ra'ayi ita ce ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar kada a manta a sanya alamar tarawa a gaban lambar za kuma mu kawo muku labaran wasanni daga kasar Ghana, amma kafin nan sai a gyara zama a ji halin da duniyar ta wuni. Jama'a barkanku da warhaka ga labaran duniya. Hukumomi a Sudan ta kudu sun nuna rashin jin daɗinsu bayan da ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta janye jakadanta a ƙasar. A farkon makon nan, Amurkan ta janye ambasada Thomas Hushek, matakin da ake ganin alama ce da ke nuna cewa hukumomin Washington ba su ji daɗi ba kan yadda Sudan ta kudu ta gaza kafa gwamnatin haɗin kan ƙasa cikin wa'adin da aka tsawaita mata. matsayar da aka cimma ta kafa wato ta kafa gwamnatin haɗin kai na daga cikin sharuɗan yarjejeniyar zaman lafiya da aka ƙulla wacce ake fatan za ta kawo ƙarshen yakin basasar da aka kwashe shekara biyar ana yi a ƙasar. Tuni dai ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta tabbatar da cewa lallai ta janya jakadanta daga Sudan ta kudun. Reshen birnin New York na kungiyar kare haƙƙin bil'adama ta Human Rights Watch ya yi ikirarin cewa yana da kwakwarar hujja da ke nuna yadda rundunar sojin Siriya wacce ke samun goyon bayan Turkiyya ke aikata wasu miyagun laifukan da suka hada da wato kisan gilla da kwacewa mutane dukiyoyinsu da kuma hana mutane komawa muhallansu. Daraktar kungiyar mai kula da reshen gabas ta tsakiya dai Leah Whitson ta bayyana cewa kasar turkiyya na banza da abubuwan da rundunar sojin ke aikatawa. Ta kuma kara da cewa kasancewar turkiyya na da iko a waɗannan yankunan dole ne a ɗaura mata alhakin bincike da kuma kawo ƙarshen waɗannan laifukan. Ƙungiyar ta Human Rights Watch ta kuma bayyana yadda wasu bidiyo suka yi ta yawo a shafukan sada zumunta waɗanda suka nuna yadda sojojin ke kashe wasu mata da aka tsare a gidan yari. To jama'a kada ku sha'afafa kuna shauraren labarin duniyar ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. an mayar da gawarwakin wasu 'yan kasar vietnam su sha shida cikin mutum talatin da shida gida waɗanda suka rasa rayukansu yayin da wasu masu safarar mutane suka loda su a cikin wata babbar mota a cikin watan da ya gabata da niyyar kai su ingila a yau laraba aka aika da su wato ga iyalansu da ke ƙasar ta vietnam Shafin VN Express da ke yada labarai a yanar gizo ya rawaito cewa jirgin saman da ya yi safarar gawarwakin ya sauka a Hanoi wato babban birnin kasar. Shafin ya kuma wallafa hotunan motocin ɗaukar marasa lafiyar da suka yi jigilar gawarwakinsu zuwa gidajensu da ke lardunan kudancin birnin na Hanoi. an gano gawarwakin ne a ranar wato 23 ga watan oktoba a garin grace da ke gabashin london 'yan sanda sun ce shekarun mutanen da yana tsakanin 15 da 44 wata kotu ta musamman da ke ladabtar da masu aikata laifukan ta'addanci a kasar bangladesh ta yanke wasu mambobin wata kungiyar masu tsatsauran ra'ayin islama su bakwai hukuncin rai da rai bayan da suka kai hari a wani gidan cin abinci a dakka wanda ya yi sanadiyar asarar rayukan mutum 22 Yawancin mutanen da suka rasa rayukansu dai 'yan kasashen waje ne. Bayan yankewa mambobin kungiyar hukuncin masu shigar da kara sun shaidawa manema labarai cewa an yi bincike kuma an gano cewa su suka aikata laifin. sai dai kotun ta wanke mutum na takwas da aka yi zargin cewa shi ma yana da hannu a shirya harin. A ranar ɗaya ga watan Yuli ne mayakan na ƙungiyar jama'atul mujahideen suka afkawa wani gidan cin abinci a birnin na Dhaka suka kuma kama wasu masu aiki a wurin. Daga baya suka kashe su. Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Wasu rahotanni daga jihar Neja a Najeriya sun bayyana cewa dubban mutane ne suka tsere daga gidajensu a yankunan karamar hukumar Shiruru da ke jihar bayan da 'yan bindiga suka farma wasu garuruwa guda goma sha biyu a yankin. Hukumomi dai ba su kai ga tabbatar da ko an yi asarar rayuka sanadiyar waɗannan hare-haren ba, kamar yadda wakilin murya Amurka Mustapha Nasiru Batsari ya faɗa a wannan zantawar da suka yi da Muhammad Lalu. eh karin bayanin dai ne a yanzu haka waɗannan garuruwa mutanen da ke cikin garuruwan nan sun tsere a sakamakon farmakin da 'yan bindigan ke kai musu tun kusan ranar asabar da lahadi har zuwa dai jiya da yamman nan ya eh, har zuwa wani garin nan rahotannin da muke samu daga can a waɗannan 'yan bindiga ba su bar kai waɗannan hare-hare ba adadin mutanen zai kai kamar nawa to bayanin da yadda muke samu don yanzu haka ma magana nan da muke da kai wasu yan gudun hijiran sun gangaro nan cikin garin mai na fadar gwamnatin jihar Niger to gaskiya sai dai kiyasi kawai akwai kusan kimanin mutane dubu goma da suka tsere daga gidajen su suka bar waɗannan garuruwa a sakamakon wannan tashin hankali kamar an sami wani bayani dangane da asarar rayuka eh to babu ainihin kididdiga daga hukuma don ko su hukumomin cewa suke yi ba su gama tantance asarar da wato rayuka da aka yi ba a wurin amma dai kamar yadda shi kwamishinan ma'aikatar kananan hukumomi ta jihar neja yadda sun yi kokari sun ji abin nan wato kuta hedikwatar karamar hukumar shiroro sun kai ma waɗanda lamarin ya shafa wato gudunmuwar kayan abinci to amma su bangaren wasu da muka zanta da su su yan gudun hijira sun ce su ba bukatar su kayan abinci ba su bukatar su dai a kai musu karin jami'an tsaro a raba su da waɗannan mutane saboda su koma musulman su ganin cewa yanzu yanayi ne na kaka ana kakkauda amfanin gona ma'ana dole sun tsere sun bar kayan amfanin gonarsu. To shin zuwa yanzu an tura jami'an tsaro zuwa yankunan? eh kawo yanzu su jami'an tsaron kamar yadda ita rundunar 'yan sandan jihar Niger take sun tura karin jami'an tsaro kuma shi kan shi kwamishinan kananan hukumomin ya ce gwamnan jihar Niger ya kara yin magana da rundunar soja kuma ana nan an ɗauki mataki an kara tura jami'an tsaron. madalla a gaida Muhammad Lalo. Idan masu sauraro ba su manta ba a shirinmu na rana yau kun ji hirar da murya Amurka ta yi da matawalle gwamnan jihar Zamfara akan soke wata doka ta biyan tsofaffin gwamnoni da mataimakansu wasu makudan kuɗaɗe. A wata hira da Yusuf Aliyu Harande ya yi da Alhaji Ikira Aliyu Bilbis tsohon ministan sadarwar Najeriya. wani na kusa da tsohon gwamnan jihar zamfara kuma ya ce rashin fahimtar doka ne yasa aka ɗauki wannan matakin. farko a zaren dai abu ne na rashin fahimta na da shi aikin gwamnati yake domin shi wani al'amari na haƙƙi ne wajibi ne gwamnati ne na haƙƙin shi domin doka ce a karkata kuma dokan nan ba a yi ta bane don tsawon gwamna abdulaziz yara abubakar an yi ta ne duk wani wanda ya aikin gwamnati musamman mai mukamin irin nashi kuma kamancin shi wannan doka ta ba a dama idan ka ƙara aikin kalami lafiya duk shekarun da aka ɗiban maka ta ƙarin sulami lafiya akwai kama abin da ake cewa isani wanda ake biyan don wani haka wanda irin wannan aiki misali kaga mu a jihar zamfara akwai tsohon gwamnati tun muna sokoto da kedi irin ana bin su wannan ah, kuɗaɗen ma'a kamar irin su da ta garba na dama su na alkarin duk sahin wanda suka yi ana biyan su wanda kamar da ce da dama na ganin cewar me yasa za a zaɓi su gwamnoni su shafafu da mai ne ko waɗanda suka rike kaman 'yan siyasa amma yau akwai ma'aikatan gwamnati da suka kwashe sama da shekara talatin suna ma jihohinsa aiki ko gwamnatin tarayya wanda ba a biyan su waɗannan haƙƙoƙi nasu me yasa na gwamnoni ko na wa'yansu 'yan siyasa zai bambanta. Eh. kamar da ga maka ai ba na ce maka an yi wannan dokar bane don gwamnoni ko ko gwamna alhaji yaro baka na ce maka an yi wannan dokar nan duk mai mukami irin nashi ko mai cinashi aka aka a yadda ma aka ce an ce an soke na taimakin shi saboda ba magana wani don gwamnoni na shafa da mai bane kuma idan na ba kama misali ni tsohon mutane a lokacin gaban kasa ma yanzu nan Allah ya rama sa idan ya ƙara aiki za a ga shi wannan kuɗin to amma waɗannan kuɗaɗe da ake magana ina zuwa ina zuwa kuɗaɗen da ake magana ba ana maganar ana magana kuɗaɗe ne na in ka gama. Wannan gida maka wannan shi al'adama ne da yake sura doka ce wadda ta shahi. Wannan kawai ta jihar Zamfarci ake magana. Eh to amma ana magana. Wasu jihohi ma suna gina ma gononin su gidaje. Wasu jihohi suna gina ma abin da za mu da shugabannin majalisar gidaje muna da wannan masaniya a nan amma abin da ake magana abin da ina son ina tsaka ji shi al'amari wannan na jihar zamfara nan a inda za ka saurari kalamu shi wannan fantoma jihar zamfara domin ni na san ba zaɓen shi aka yi ba na san yadda aka yi shigo shi wa kenan wane ne wanda ba zaɓaɓɓe ba kwarai da gaske shi wa kenan in da za zaka ji sauraron kalamun shi ana ji kalamun shi shi wa kenan ana ji kalamun shi da wa muke magana magana kana magana kana ah, magana gwamnan jihar Zamfara kenan matawalle to kai ka san wannan eh, abin tambaya nan kana nufin shi gwamnan jihar Zamfara shi kake magana cewar ba zaɓaɓɓe ba ne? shi wa kake cewa matawalle shi matawalle gwamnan jihar Zamfara to matawalle to shi kenan a bata haka nan al'umma za su zo su fahimci wa kake nufi cewar shi ba zaɓaɓɓe ba ne ba zaɓen shi aka yi ba ai ina ni haushi ne kuma ina ganin duk wani zai saurari wannan interview din ta ba hasawa ne kuma za su fanci abin da to kana nufin kenan dai shi matawallan maradin ba zababban gwamna bane kenan a kai ka san ba zaben shi ba ko ba shi ba duk duniya ta san ba zaben shi ba kuma shi yasa yake ta wannan auka auka din haka bisa kace da zai wasu kalamu na na ah to yanzu kamar da yake sha ya sa wani doka saboda shi dai bai da bukata fine mun yadda bai da bukata amma a matsayin shi na wanda ke rikon kwarya a jihar zamfara mun ɗauka da cewa kila yana da wasu hanyoyi a inda yake yanzu zai iya samu ba sai bukata a gaba ba. to bangare ka ce rikon kwarya kana nufin kenan kamar ita kotu da ta tabbatar da shi kuma hukumar zaɓe ta tabbatar da shi zababben gwamna so kana nufin kenan su nan duk ba wai ba sun ɗauke shi a matsayin. da ta karanta shi kan shi yadda aka yi shigo da matsayin da ita kotun ta ce da kuma ka'idar da kotun ta ce a bi wanda ba zai ba da ka bi wannan da kila ko wannan ko in ta ma ba kai da ba kamar da mun shi ba Yusuf Aliyu Harande. To masu sauraro kamar yadda muka faɗi a baya yau dai muna son mu ji ra'ayoyinku ne akan irin maƙudan kuɗaɗen nan da ake ba tsofaffin shugabannin ƙasa ko gwamnoni da ma 'yan majalisa bayan sun kammala wa'adin mulkin su amma kafin nan kuɗan shakata da wannan waƙar. yanzu kuma lokaci ne da za mu buɗe layinmu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku lambar da za a kira ita ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar amma kada ku manta sai kun saka alama ƙari wato plus sai a saka ɗaya sai a jiro lambar wato alama ƙari ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. madalla mun samu kira na farko daga jihar Neja. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalamu da wa muke magana daga jihar Neja. Kuna magana da Ibrahim mai wankin hula a garin mai gode a Kimba. To muna jan ka Ibrahim mai wankin hula. Lalle Malam Amarya abin da ke ci mana tuwa kwarya kenan. Malam Ibrahim ka ce mene? Na'am. Ka ce mene? Na ce abin da ke ci mana tuwa kwarya kenan a Najeriya yanzu haka. waɗannan kuɗaɗen da ake biyan su kenan sha Allahu domin wayannan kuɗaɗen da ake ware mu ainihin tun daga shugaban ƙasa. Mm. har zuwa na ƙasa wanda ake ware wayannan kuɗaɗen tsakani da Allah suna ƙara mai da tattalin arzikin Najeriya kasa kasa wasu ma hmm. eh, domin ya kamata a ce maimakon a musu wannan abubuwan da suka tara kaɗai ya isa su ci ba kuma an ware wasu kuɗaɗen za a muna aiki kuma a ce za a rika sa musu akawu ɗinsu ba. To mun gode Malam Ibrahim mai wankin hula yanzu kuma za mu je jihar Kaduna. Hajiya Maram Dauda barka da lasariya. Barka ka da wa nake magana daga Kaduna. Sunana Murtala ne kuma na kiran ku da garin gasa a Kaduna tarihin Najeriya. To Malam Murtala kana lafiya muna jan ka menene ra'ayinka? To ra'ayina shine cewa Hajiya Maram Dauda wannan wani addu'a ne fa da muke Allah yake amsawa yake ƙara toro tsire sirre da waɗannan gwamnonin da wanda suka gabata da wasu ma daga ciki na yanzu kawai abubuwan nan da suke suna yi ne kawai don su azurta kansu da iyalansu da zuri'a su ko da bayan sun sauka kuma wannan wannan gwamna na zamfara billahi azin na ba shi ni lamba na wata kai na ce go ta jinjina masa mm. wannan ya nuna cewa ba kuɗi bane a gabansa kishi al'ummarsa ne shi tsohon gwamnan ma yanda yana da lissafi yadda mutane suke gudun gudun hijira duk ake kashe mutane a zamfara da ba abinci ba kwana ba noma ba wannan kuɗin ma ko an bashi ma ba zai dinga tura musu ba har yana turo takarda ba shi ko mana akwai jihohin da suka irin wa'annan abubuwa muna jira mu ji masu kishin al'umma su cewa su ma su soke in ba soke kuma ai Allah zai dinga kai mu zaɓe kullum muna ƙara wayewa ne fatan za ku tashi lafiya. To mun gode Malam Murtala har yanzu dai muna nan a Kaduna. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Wa alaikum assalamu da wa muke magana daga Kaduna. Hajiya Maryam Dauda barka da yammaci. Barka ka dai Alhaji Musan Garo ma ne. Sunana Alhaji Musan Garo mai rediyo da rikoda kasuwar kawo Kaduna Najeriya. Babu shakka to menene ra'ayinka? <laughs> To gaskiya al'amari kin san ni abin da nake dubawa su suna ɗaukan mulkin siyasa inda ka san kayan wani aiki ne na gwamnati. A cikin eh, idan ka shekara talatin da biyar kana yin su eh, sai a zo a biya ka wani fanso Yanzu kin ga mu jihar Kano ma abin da aka ɗauka duk wani gwamna da ya gwamna a jihar Kano. Eh. Wace ya zaɓi unguwar da yake so an gina mai gidan da yake so irin yanayin abin da yake so a jihar Kano. Yanzu irin wani abubuwan ba ta al'umma ba ne ya kamata ce 'yan siyasar nan ba su ɗauka cewa al'umma ne suke ba su wannan aiki domin su suke zaɓar su bai kamata a ce kuma a rika ba da abu da hannun hagu ana katsuwa da hannun dama ba hmm. ya za a ce ka tafi ko sanata ko dan majalisa ko gwamna daga baya a rika ba ka naira miliyan goma goma duk wata duk wata duniya a baka a shekara kana da kusan miliyan ɗari uku da santin saboda Allah wani irin cuta ne wannan wannan kuɗin bai isa a gina wani ƙauyukan wanda za a taimaka al'umma ba ya kamata gaskiya irin wannan a rika soke shi ba ma goyon bayan shi ɗari bisa ɗari ne muku fatan alkhairi Alhaji Musa Garuwa ta na gode. To mu ma mun gode Alhaji Musa Garo yanzu kuma za mu je jihar Bauchi. Am sunana Ayuba Garba Imam daga kacin madaki a jihar Bauchi. To Malam Ayuba muna jan ka. To ra'ayina dai har ga Allah Malama Maryam ni ma na goyi bayan duk wani dan siyasa da ya rike mukami a baya. abin da yake karba lokacin yana kai ya ishe shi idan ya ritaya ba sai an ɗauki kuɗi an bashi ba mm. akwai makarantu akwai asibiti akwai ruwan sha akwai makarantu da sauransu wanda za a taimaki talakawa to kin ga idan aka yi amfani da wannan kuɗi an taimaki mutane na gode mai magana to mala ayuba ban tare numfashin ka ba kana gani ka a basu kuɗin ana ce masa alhaji garba baba walin da ya ce mika muku gaisuwa to mun gode mala ayuba kafin ka tafi na ce kana tunanin kada a basu kuɗin ne gaba ɗaya ko a rage to ina ga layin malam ayuba ya goce yanzu kuma bari mu je kebbi wa wa alaikum salam da wa muke magana daga kebbi muna magana da nasiru mamman rikoto area zuru kebbi state wanda aka fi kai da nasi to dan nasi muna jan ka wato ni ra'ayi na a yau zai dan bambanta na wasu to muna jan ka tsakani da Allah wannan gwamnati shi ba don Allah ba don Allah ya hana ma shi kudin da ba me yasa ka ce haka inda don Allah ne to da za mu ji dadi haka amma ba don Allah ya hana mu ba ba don Allah ya yi ba don wata manuwa ce ya yi inda a ce za su inda a ce za su haɗa kawo da su gaba ɗaya Najeriya a yi haka din to yawa amma kin ga babu inda abu ya kullum mara ma wai da bayan zamfara ko shi duk zai adawa ba don Allah ya ba inda don Allah ya yi ne da to sai mu ci alhamdulillah To dan nasi ban tare numfashin ka ba a ganin ka dan me yayi hakan dan me yasa ya dauki wannan matakin. Malam Nasiru ko kana tare da mu? To ina ga layin Malam Nasiru ya goce yanzu kuma za mu sake koma jihar Neja. Salamu alaikum. Wa alaikum salam da wa muke magana daga jihar Neja. Kuna magana da Kajiru daga nan Akimba. to muna jan kamalan kabiru muna jan ka eh, mu wannan abun ai rashin shugabanci ne saboda su shugabannin namu ya zamanto kansu suka sani ba wai talakawan da suka zaɓe su ba hmm. tunda kin ga yana da kyau a ce dukkan abu idan kuka hau ku diba su waye suka dura ku kan wannan abun kuma ita dukiyar kasan nan fa talakawan nan fa su za a diba saboda yanzu kina ga abubuwa nan da yawa ana ta tsora ma talakawa kuma su wanda suke kan madafan ikon ba su tuna na irin wahalar da talakawa suke ciki su dai kowane kokarin su su kara ma kansu karfi to kin ga wannan abin mu duk ba abin da muke jin daɗin shi bane kuma mutanen nan mu ne wa muka tsaya da jinin da jinin mu da dukiyar mu muka tsora su akan dan kuma mu samu wani sauki a rayuwar mu kuma kin ga bukata ba ta biya ba hmm. to a ganin ka kai ma kada a biya su waɗannan kuɗaɗen kenan Malam Kabiru na ce a ganin ka kai ma kada a biya su waɗannan kuɗaɗen kenan ko koko a rage ne. Gaskiya kada a biya su, ni ba na goyon bayan a biya su waɗannan kuɗaɗen gaskiya. To mun gode Malam Kabiru a kimba daga jihar Neja. Masu sauraro a nan za mu dasa ayar ɗaukar wayoyinmu sai kuma gobe idan Allah kai mu za mu sake ba ku wata damar domin ku kira ku bayyana ra'ayoyinku akan wani maudu'in na daban. To har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC agogon mu anan na cewa karfe uku da minti hamsin da uku yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Wasanni a takaice. Hukumar kwallon kafan kasar Ghana da clubs in Premier League kasar sun amince da amfani da bugun fanareti wato bugun daga kai sai gola a ƙarshen wasan da duk aka yi baran-baran na ligin ƙasar wannan ya biyo, irin kuma ba yadda ƙungiyoyin wasanni na ƙasar sun karin samu ne tare da club clubin ƙasar wanda ya sanadin da ƙungiyar ƙwallon ƙafar ƙasar ta yunƙura kan wannan shiri yadda za a magance matsalar bugun fanarti da ƙasar ke fama da shi da kuma clubs ɗin ƙasar. Daraktan fasaha na Inter Allies Weli ce ya sa kafa ya shure wannan dabara na bugun fanarati a ƙarshen kowane wasannin da aka yi baran-baran a ligin ɗin ƙasar ghana maganganu dai dangane da bullowa da wannan bugun fanarati a ainihin wasannin ƙwallon kafa na ƙasar ya tayar da kace na ce a wannan ƙasa ta afirka ta yamma amma tsohon ɗan wasan wili kuluce ya nace cewar ba zai haifar da ɗa mai ido ba ban san abin da aka tattauna dangane da wannan lamari ba amma babu wani tsinuwa a karin gana dangane da bugun fanarar tiki sai dai matsala ne da ke addabar duniya ga baki shugaban hukumar kwallon kafar duniya kiano infantino ya jagoranci wata tawagan kwallon kafa da sun ka hada da shugaban hukumar kwallon kafar afirka ahmed ahmed zuwa bashi a ranar laraba domin bikin cikon shekaru 80 na TP Mazambi. wannan tawaga dai na tattare da mashahuran mutane da suka hada da babban magatakardar hukumar kwallon kafar ta duniya da wakili na musamman na hukumar afirka fatima samora tare da shahararren dan wasan nan na kamaro samuel eto duk suna a cikin wannan tawaga da ta kai ziyara a DR Congo. Tarin clubs in Premier League din kasar Ingila sun nuna sha'awa akan ɗan wasan baya na Real Valladolid Mohamed Salisu. Everton, Newcastle United, Norwich da Southampton dukkansu na da sha'awa akan dan wasan na Ghana. ɗan wasan mai shekaru 20 dai ya haska ne a idon Manchester United dangane da irin taka rawar da ya rinka yi a laliga. Liga. Tayin fan miliyan goma da aka aza a kan wannan ɗan wasa dai ya ɗauki idon Manchester United ɗin kuma tana nazari a kan nuna kwaɗayensu. Da wannan labari muka yi so ƙarshen labarin wasannin na yau Ridwan Allah Mukhtar Abbas sashen Hausa na muryar Amurka Accra, Ghana. madalla yanzu kuma ga labarai amma wannan karan a takaice. To masu sauraro barkanku da warhaka ga takaitattun labarin duniya. Hukumomi a Sudan ta kudu sun nuna rashin jin daɗin bayan da ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta janye jakadanta a ƙasar. Reshen birnin New York na kungiyar kare haƙƙin bil'adama ta Human Rights Watch ya yi ikirarin cewa yana da wato kwakwarar hujja da ke nuna yadda rundunar sojin Siriya wacce ke samun goyon bayan Turkiyya ke aikata wasu miyagun laifuka. An mayar da gawarwakin wasu 'yan kasar Vietnam su sha shida cikin mutum 36 gida. waɗanda suka rasa rayukansu yayin da wasu masu safarar mutane suka wato wasu masu safarin mutane suka loda su a cikin wata babbar mota a cikin watan da ya gabata da niyyar kai su kasar ingila wata kotu ta musamman da ke ladabtar da masu aikata laifukan ta'addanci a kasar bangladesh ta yanke wa wasu mambobin wata kungiyar masu tsatsauran ra'ayin islama su bakwai hukuncin rai da rai bayan da suka kai hari a wani gidan cin abinci a dakka, wanda ya yi sanadiyar asarar rayukan mutum 22. Yawancin mutanen da suka rasa rayukansu dai 'yan kasashen waje ne. To da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen mu na yau sai kuma gobe idan Allah kai mu za ku ji abokan aikinmu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Madina Ɗahir mai shanu da ta taya na gabatar da shirin da kuma Mr. Daniel Brown da ya haɗa shirin da ba da umarni da injiniyan mu na yau Mr. Nelson da ma Hajiya Halima Idris da ta kawo mana ziyara nan ɗakin watsa labaranmu. Ni Maryam Dauda daga nan birnin Washington DC ke cewa ku kwana lafiya.